to eh haka ne na'am okay a previous kasar hannun tafsir ma suna wani الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد yau darasinmu na goma kenan na motsadin imam malik wanda za mu yi shi a yau ranar 30 ko 1 30 ga watan rabi'ul awwal hijira bakwai wanda ya dace da 28 ga watan hudu miladiya 2006 ah, kafin mu fara ana nema a gafara yan uwa saboda jinkirin da na yi na tsaya wajen sada zumunta ne <laughs> ah, imam malik ya ce babun nahayu babun nahayi an duhulil masjid bi rihi wata wa fam wannan babi yana bayani ne akan hani da mutum kan mutum ya shiga cikin masallaci da warin tafarnuwa a bakinsa wa tafsiyatil fam da kuma hukuncin mutum ya rufe bakinsa a cikin sallah wato bayan imam malik ya bayyana mana lokacin sallah sai ya kaddara cewa to yanzu ka zo za ka sallah za ka tafi kai sallah ne a masallaci domin wannan shine al'adar musulmi in za su yi sallah ba a gidajen su suke sallah ba masallaci suke tafiya to in za ka tafi masallaci me ya kamata ka tsaya ka duba game da abin da kake abin da yake tare da kai na jikinka to shine sai ya kawo wannan babin akwai halin da aka hana ka shiga masallaci wannan halin shine idan ya zamanto ka ci tafarnuwa akwai warin tafarnuwa a bakinka kafin wannan fa duk kafin ka zo ka ce za ka yi alwala kenan tunda kaga duk bai mana bayanin alwala ba dan farko abin da mutum zai dan game da sallah shine ya san lokaci idan lokacin yayi ne sannan za a neme shi ya sallah sannan za a neme shi ya tashi ya alwala sannan za a neme shi ya tashi ya tafi masallaci to in zai tafi masallacin shi ma sai a tsaya a duba a wani hali yake ciki in yana halin da bai halatta ya tafi masallaci bane to nan ba zai je masallacin ba to yanzu shine wannan hadisin da Imam Malik zai kawo mana a wannan babin yace wa haddathani haya an Malik Ubaidullah yace haddathani haya an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib أن رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم قال من min من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم a wannan hadith din imam malik ya ruwaito shi daga malamin sa ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muhammad ibn abdullah ibn muslim ibn shihab az-zuhri daga sa'id ibn al-musayyib imamu tabi'in daga rasu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadith din mursal ne kenan tunda sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne amma hadisin ya zo musnad da ambaton abi huraira shi sa'id ibn al-musayyib ya ji hadisin daga wajen abu huraira ne domin imam muslim haka ruwaito haka ya ruwaito shi ta wata hanyar ba ta hanyar imam malik ba ya ruwaito shi ta hanyar ma'amar an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib an abi huraira yace qala rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akala min hadhihi shajara wanda ya ci daga wannan bishiyar nan an yi an ce mata bishiya an ce mata bishiya ta babin taglib ana nufin dai wato abin da yake ake fitar da shi daga tsiro wanda ya ci daga wannan tsiron shine wato abin da ake nufi shine tafarnuwa saboda abin da zai zo a ƙarshen hadisin wanda ya ci wani abu daga cikin daga bishiyar tafarnuwa fala ya ƙarub masajidana kada ya kusanci kada ya kusanci masallatanmu yuzina yana cutar da mu da warin tafarnuwa saboda haka abinda ake nufi da ashajara din ita ce tafarnuwa wato wanda ya ci tafarnuwa kada ya kusanci masallaci ya rinka cutar da mu da warin tafarnuwa a riwayar abu huraira ta wannan hadisi wanda yake mafitar su daya fala yaqrub wa fala yaqrub masjidana ay fala yaqrub fala yaqrub masajidana wala yu'dina bi rihiha kada ya kusanci masallatan mu kada ya cuce mu da warin da warin tafarnuwa kada ya cuce mu da warin tafarnuwa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ne yana da sababi a lokacin yakin haibar ne kamar yadda ya zo a riwayar abdullahi bin umar kuma akwai sababi sababin shine bayan sun an gama yakin haibar suna shirin tuhowa yunwa ta kama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsanani sai suka ga tsiron abin nan sai suka ga bishiyar sai suka ga bishiyar tafarnuwa yunwa ta kama su mai tsanani suka ci tafarnuwa suka take cikin su fa akalna aklan shadidan kamar yadda Abu Sa'id ya faɗa suka ci suka take cikin su da ita kaga saboda yunwa tafarnuwa tana maganin yunwa munan kaga ba a cin tafarnuwa sai dai kawai dan a gyara miya ko dan maganin mura amma su ci suka kamar yadda zaka ci abinci kamar yadda zaka ci tuwo haka suka ci ba akalna akalan shadidan sai lokacin sallah yayi lokacin sallah da yayi suka zo za su yi sallah warin tafarnuwa ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci wannan wanda ya ci wannan tsuro to kada ya kusanci kada ya kusanci masallaci kada ya kusanci masallaci yana cutar mu da wannan a warin sai sahabbai suka ce hurrimat hurrimat an haramta tafarnuwa an haramta tafarnuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce innahu laisa bi an uharrima ma ahalla Allah li ba zai kamace ni ba ba zai dace da ni ba in haramta abinda Allah ya halatta shi gare ni walakinni akrahu rihaha sai dai ni bana son warinta to wannan ah, ah, ah, hadith din nan na Abu Sa'id al-Khudri ya bayyana ya fassara mana abubuwa da suka zo a cikin hadisin farko din wanda Imam Malik ya rawaito shi ta wannan tafarkin na farko ya bayyana mana cewa shi cin tafarruwa din nan ba haramun bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan mutum ya ci kar ya zo masallaci don haka ba a ce in ya ci ba ya aikata haramun dan da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai sahabbai suka fahimci haka kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ina haramta abinda Allah ya halatta bane ba na son warinta ne saboda ka kaga cin tafarnuwa ya halatta amma duk wanda yake niyyar zuwa masallaci in lokacin sallah yayi in zai je masallaci to in ya ci tafarnuwa to bai halatta ya je masallacin ba sai ya zauna a gidansa ya sallah sannan masallacin da ake nufi ba wai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane domin a wata riwayar fala yaqrabanna masjidana kada ya kusanci kada ya kusanci masallacin mu sai waɗansu malamai suka fahimci cewa a'a ai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi saboda haka wannan hukuncin ya keɓanta da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran masallaci ka iya shiga to hadithin Abu Sa'id al-Khudri kaga a Haibar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masallaci ya gina ba an ce duwatsu aka sassaka aka aka aka shinge wajen da za a rinka yin sallah in lokacin sallah ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya sallah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwanaki a Khaibar to wannan masallaci ne wanda yake na na wucin gadi ba masallaci bane na Madina da haka kaga ya nuna wannan hukuncin ba kawai ya keɓanci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane ko da waje ne aka killace shi musulmi za su haɗu su zo su yi sallah kada idan mutum ya ci tafarnuwa kada ya halarci wajen saboda taron da ake yi na jama'ar musulmi zai cuce su da wannan a sannan abu na wannan hadith din ya nuna mana cewar a illar da aka hana mutum idan ya ci tafarnuwa ya zo masallaci shine al'izaya al'aza yu'zina zai yana cutar mu a wata riwayar fala yu'zina bi rihi birihi tsum kada ya rinka cutar mu da warin tafarnuwa domin idan ka zo kana sallah gefen da mutum ya ci tafarnuwa an riga an tada sallah ba yadda za a kace za ka fita daga sau ka canza wajen tunda mutum yana sallah baya fita daga cikin sallah wannan ba tsuru uzuri bane da za ka fita daga sallah kana da kana da alwalanka saboda haka za ka yi sallan nan a cikin takura a cikin matsi a cikin haraj kana cikin haraj akwai wahala akwai wahalarwa a gare ka to saboda me dan uwanka saboda me zaka cuci dan uwanka saboda me zaka takura ma dan uwanka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan illar da aka faɗa kenan wannan wannan warin tafarnuwan yana cutar mu wata illar kuma ta biyu wanda yake dalilin da yasa aka hana mutum in ya ci tafarnuwa ya zo masallaci illar ta biyu shine yana cutar mala'iku domin kamar yadda ya zo a hadisin jabir a cikin sahih muslim maza Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace fa innal mala'ika ta tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku su ma suna cutuwa da abin da yake cutar yan adam abin da yake takura ma yan adam yake matsa musu hmm? yana abin yana yana matsa ma mala'iku ma yana cutar su kamar yadda dan adam kai ba in ka zo ka ji wari mummuna wannan abin yake matsa maka yake tsangwamarka mala'iku ma wannan abin yana tsangwamar su ko mala'iku su dole ne su zo masallaci za su zo lokacin sallar la'asar za su zo lokacin sallar asuba hmm? ya ta'aqabu fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin nahar mala'ikun da suke rubuta aikin dare za su sauko lokacin sallar la'asar sannan na wanda suka gama aikin rana su kuma su tashi su koma in sallar asuba ta yi su zo su handin over na dare su tafi na rana su sauko lokacin sallar asuba to nan suke zuwa masallatai to me suka yi mata da za ka zo ka zo ka zo ka cuce su Allah ya turo su dole su zo masallacin su zo masallacin kuma abin ya zamanto yana matsa musu a ce gashi kana cutar mala'ikun Allah to shi yasa wannan amma wannan zamu gan shi ba za mu gan shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu a wata riwayar kuma wata ran aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci na korayen abubuwa na ganye na ganyayyaki su ne khudrawat ganyayyaki kenan kamar abin nan kamar lamsur kamar salad aka kawo masa da aka matso da shi kusa da shi sai ya ji warinsa sai ce ku miƙa mawa ne sai ya ce ya rasulullah ka ki ci ni kuma sai ka turo ni ma ba zan ci ba sai ce ka ci kul fa inni unaji man la tunaji ka ci domin ni ba ina ina ina yin magana ta asiri da wanda kai baka magana ta asiri da shi shine mala'ika jibril shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da mala'ika jibril mu ku ba mu magana da shi saboda haka baya cin baya cin a tafannuwa ko kadan baya cin tafannuwa ko kadan saboda koyaushe mala'ika jibril zai iya zuwa masa eh, ba sai lokacin sallah ba mu cewa aka in lokacin sallar yayi kan mu zo masallaci ba a ce kar mu ci ba in ka je ta ci amma in lokacin sallah yayi ka san ka je masallaci da sauran warin tafarnuwa to kar ka ci tafarnuwar a lokacin in ku har ka ci to ka zauna a gida ka zauna a gida kai sallah a sannan wata riwayar ta uku kaga wannan mun sami illa guda nawa kenan na farko shin tafarnuwa yana cutar mutane da suke yana cutar masallata ta yana cutar masallata na biyu ta yana cutar mala'iku Hmm? sannan na uku wannan ya keɓanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi koyaushe zai iya haɗuwa da mala'ika jibril don haka ba zai ci tafarnuwa ba to mu wannan bai shafe mu ba wannan hususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine kan na uku kuma shine wanda ya zo a hadisin da na ambata na Abu Sa'id al-Khudri wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu laysa bi an uharrima ma ahalla Allah li walakinni akrahu rihaha da yake cewa baya cancanta a gare ni in haramta abin da Allah ya halatta shi gare ni wato tafarnuwa halal ce eh, ba zan haramta ta ba amma abin da amma ni ba na son warinta na uku kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son warinta shi kansa abin yana cutar da shi shi yasa wata ran da suka zo wucewa ta wani mai abin mai lambu a lambun nasa akwai albasa sai sahabbai suka ci daga cikin wannan albasar za mu zo kan hukuncin albasa nan an dama ta magana tafarnuwa ne nan albasa suka ci da suka ci aka zo za a tada sallah sai warin albasa ya dame shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ci wannan albasar kada ya kusanci wajen da muke sallah waɗanda ba su ci ba sai ce su zo su tsaya a bayansa sauran kuma ya ce tsaya can baya har sai da warin ya tafi sannan suka zo suka tsaya suka rinka sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sallar ba su tare da shi ba saboda wannan warin zai cuci yana cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun san dama yana daga cikin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son wari baya son mummunan baya son wari ko kadan ya kasance idan aka ce ana jin wari a bakinsa sai abin ya tayar masa hankali mun tana da kissar Aisha da Hafsa ko aka ga kan cewa in yaje wajen hafsa aisha ta lura cewa in yaje wajen hafsa yana dadewa sai aisha ta sa a je a nemo wai me me yake faruwa ne a dakin in yaje wajen zainab kai yana dadewa wai me yake faruwa ne da aka je sai aka ga zainab tana bashi zuma shi yasa yake dan dadewa a wajenta shikenan sai suka shirya makida da yan kam din Aisha radiyallahu anha dan da ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam matansa kam biyu ne akwai kam din Aisha akwai kam din Zainab to ita da 'yan camp ɗinta sai ta gaya musu cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da la'asar zai kusanci ɗaya daga cikin ku dan ya sumbace ta daga ya kawo bakin sa kusa da shi kusa da ku ku ce ya rasulullah wannan warin fa <laughs> sauda binti zam'a saboda tsada tsoron Aisha radiyallahu anha kamar da riwayar ta zo kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanto da ita din ba kamar ta faɗa saboda tabi umarnin Aisha <laughs> to sai aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da aka ce da suka ce masa ai warin ai bakin sai na wari sai ce me a suka ce to menene yake sa warin warin ma'asif shine sai yake cewa ba ai ku zuma na sha sai ce to ai zumar kudan zuman ya ci daga wannan bishiyar ne mai wari shine har warin ya biyo cikin zuma ai ya tsarra cikin bakin ka <laughs> to a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son baya son wari shi yasa yake kullum in zai yi sallah sai ya yi aswaki kullum daga ya shigo gida sai ya yi aswaki farkon abin da yake kenan to illa ta uku shine cewa warinta yana cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah dan haka ya hana to a wannan hadisin akwai matsaloli matsala ta farko shine waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan hadith cewa cin tafarnuwa haramun ne cin tafarnuwa haramun ne suka saboda sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci kar ya zo sallah su kuma a wajen su sallar jama'a farilla ce don haka abinda zai sabbaba maka akan barin farilla hmm, ya zama to haramun duk abinda zai kai ka ga aikata haramun shi ma haramun ne barin farilla a wajen su haram barin farilla a cikin jama'a barin sallah a cikin jama'a haramun ne abin da zai kai kai zuwa ga haramun shi ma ya to haramun cin tafarnuwa zai kai kai zuwa ga barin sallah a cikin jama'a don haka cin tafarnuwa haramun kun fahimci abin da dinsu wannan shine masaban waɗansu ahlul zahir to amma me zai yi raddin wannan ta su na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma ya umarni da wani ya ci eh ɗaya kenan manzo Allah ya ce ma a ci sannan na biyu baya haramta abinda Allah ya halatta yace laysa bi an uharrima ma ahallallahu li ce baya baya cancanta gare ni in haramta abinda Allah ya halatta mu kamar yadda zo a hadisin Abi Sa'id al-Khudri to idan ku haka ne idan halal ce ta yaya za manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala min hadhihi shajarati al-khabitha a wata riwaya duk wanda ya ci daga wannan tsiron wanda yake mummuna al-khabith wanda yake wato mai dauda mummunan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa mummuna ce habitha ko Allah madaukakin sarki ya ce daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzo Allah yana halatta mana dadadan abubuwa kuma yana haramta mana miyagu al-khaba'ith tunda kuma manzo Allah ya kira ta khabitha dan kaga ta zama to haramu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haramta al-khabith ne ko dai me da ahlul zahir ko kuma mu kawo fassara da ta dace da ma'anar alhabib wanda yake ba za ta saba waccan ayar ba to wanda yake abinda sahab malamai suka yi kenan suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya ce inna hadhihi shajaratul muntina inna hadhihi shajaratul muntina wannan bishiyar mai warin mai wari wannan bishiyar mai wari mai mummunan wato mai mummunan ra'iha saboda haka abin da yake nufi da alhabita shine warin nata warin yake nufi ba wai kan cewa zatinta najasa ne kamar yadda yake an haramta dukkan wani abu wanda yake najasa saboda haka dan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta habib ba yana nufin irin jinsin habib da ake haramtawa ba jinsin habib ne jinsin abu wanda yake mummuna da yake an sifanta shi da muni saboda warinsa warin da bishiyar take da shi shine sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyace. to daga wannan hadisan su kuma waɗansu jumhurin malamai su kuma sai suka kafa hujja aka san abin da malaman zahiriya suka yi suka ce wannan hadisin ya nuna cewa sallar jama'a ba wajiba bace ba farilla bace sunna ce muakkada kamar yadda yake mazhaban jumhurin malamai sabanin mazhaban ahlul zahir da riwaya wajen imam ahmad imam ahmad sallar farilla wajiba sallar jama'a wajiba ce jumhurin malamai suka kafa hujja da wannan hadisin domin suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci wannan bishiyar ya ci wannan itan ya ci wannan tsiron tafarnuwa falyaqud fi baiti ya zauna a gida kada ya zo masallaci saboda an halatta masa rashin sallar jama'a ko ba a halatta masa ba an halatta masa to kuma tunda aka izini tunda aka yi masa izini akan barin sallar jama'a ya nuna kan cewa sallar jama'ar ba wajiba bace ya je tun da aka halatta masa kar ya je saboda sanadiyar yin wani abu halal idan da kamar a ce sallar jama'a wajibi ne da sai a ce ya bar cin gabaki daya an gane saboda haka daga wannan jumhur suka dauka akan cewa halattar sallar jama'a ba wajibi bane duk da yake akwai fuska ta biyu waɗansu malamai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kada ya kusanci masallaci in ya ci ai yana ishara ne ga ukuba da ake masa cewa me zai kai ka ka je ka yi makanka hasarar sallah a cikin jama'a saboda cin tafarnuwa kamar yana nuna cewa kar ka je ka kai kanka zuwa ga cin tafarnuwa domin zai sababa maka rashin zuwa eh, sallar jama'a saboda haka kamar wannan zai nuna kan cewa makruhi ne kenan ka ci tafarnuwa in lokacin sallah yayi kamar yadda aka ce da lokacin da aka ake so a hana shan giya ai kaga farkon abin da aka ce idan mutum ya sha giya yana cikin maye kar ya zo yi sallah kafin a haramta giya giya da halal ce sai aka ce amma ya ayyuhal ladina amanu idza qumtu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku wanda kuka imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye kaga an halatta musu shan giyar amma dan a nuna musu ai musu tarbiyyar nisantarta sai aka ce in lokacin sallah yayi kada su shi kada su je sallah suna cikin mai saboda haka kenan kaga da yawa daga cikin lokacin in dai lokacin sallah azhar ya shiga ba dama a sha wataƙila zai haɗa ma har la'asar tunda in mutum mayan ya zo mata tsakanin azhar da la'asar mayan bai sake shi ba in magarba ce ma ba za a sha ba to sai suka ce irin wannan hukuncin aka yi ga tafarnuwa cewa kada ka ci tafarruwa lokacin da za ka je sallah to amma istidlalin jumhur mustaqimi ne cewa wannan ya nuna cewa halartar sallar jama'a ba wajibi ba ne saboda an halatta ma mutum da ya ci tafarnuwa ya je sallar jama'a din ba kuma ya don ukuba ba a'a dan kada ya zo ya zamanto sababi akan cutar 'yan adam sannan abu na uku shin wannan hukuncin ya keɓanta da tafarnuwa ne ko ku akwai waɗansu abubuwan da su ma suke da sifa irin ta tafarnuwa da idan mutum ya idan mutum ya ci ko suke suke a jikin mutum mutum ba zai je sallah ba a wannan hukunci bai keɓanta da tafarnuwa ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa abubuwa guda uku ne da tafarnuwa da albasa da kuma alkurras alkuras wani irin ganye ne kore ganye ne shi kore wanda yake shi ma wari gare shi kamar warin albasa ba na ganin sa'ana amma suna shuka shi a madina ganye ne shi haka kamar lamsur yake amma warinsa kamar warin tafarnu warinsa kamar warin albasa yake larabawa suna son cinsa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan su kamar yadda yazo a cikin waɗansu riwayoyin hadisan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafarnuwa da albasa da alkurrat to dukkanin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci kada ya kada ya shiga kada ya zo masallaci lokacin to kuma malamai suka yi kiyasin duk wani abu wanda yake da wari kamar su duk wani abu wanda yake mutum wanda yake da wari kamar alal misali mai abin nan mai gambo mai gulando wanda yake wari in ya zo tsaya a cikin masallaci warinsa da samamunsa zai damu mutane to kai da rinka zuwa sallah a masallaci ya zauna a gida ya sallah har sai ya warke har sai ya warke duk da yake wannan ba shine amma waɗansu sai suka ce to ai wannan ba laifinsa ba ne. Allah ne ya aiko masa da wannan cutar shi kuwa wancan wanda ya ci albasa shine ya dai yayi da kansa to amma muka koma muka dubi illar an ce illar karya cuci mutane da warin da ke tare da shi to wannan illar bata du babu bambanci ko da mutum shine sababin ko ba shine sababin ba don haka mai cuta wanda yake za ta iya cutar mutane ko kamar mai cutar kuturta ma da mai cutar barar shi ma bai kamata ya shiga cikin mutane ba saboda bisa al'ada mutane suna kyamar su zamanto sun yi jiki da jiki jikin suna shafa jikin kuturu sai ya tsaye in ma ya zo masallaci din ya keɓance amma wanda yake ko da ya keɓance a masallaci zai iya cutar mutane da walinsu kamar mai gulando to ya zauna a gida sai ya wanke sai ya warke an dawaito cewa sayyidina umar wata ran ya ga wata mata tana ɗawashi tana da cutar kuturta sai ce ya amatilla ki zauna a gida shi yafi miki shi yafi miki alkhairi kada ki zo ki rinka cutar musulmi sai ta koma gida ta zauna bata sake zuwa masallaci mai alfarma ba saboda wannan cutar da take tare da ita bata samu waraka ba tunda koyaushe harami baka raba shi da mutane da sayyidina umar ya rasu sai mutane suka je suka ce mata to ke a a ki murna ki farin ciki wanda ya hana ki zuwa masallaci mai alfarma wanda hana ki dawafi ya mutu yanzu ki je ki ta dawafi sai ta ce ai ba zai yiwu ba in yi biyayya gare shi yana da rai sannan in saba masa bayan ya mutu yanda ne biyayya gare shi yana da rai haka bayan ya mutu ma zan yi biyayya gare shi hmm. ka ji mata wanda suka yi ilimin addini hmm. mata wanda suka yi ilimin addini kenan ita ce ba yadda za a yi ne biyayya gare shi na rai kuma bayan ya mutu ce ba zan bi shi ba saboda Allah ake yi ma Allah Allah na kalla ne biyayya gare shi to kuma Allah da na kalla ne biyayya gare shi yana nan shi bai mutu ba to a nan ne kuma malaman wannan zamanin suke suke kawo matsalar taba cewa shin wanda ya sha taba shi ma hukuncinsa zai hau za a yi kiyasinsa da hukuncin wanda ya ci albasa ko tafarnuwa a bisa kauli da cewa ta ba halal ce ba haramun ba wanda malamai da yawa suna ganin cewa haramun ce to malaman da suke ganin kan cewa halal ce ce kiyasinta zai yi daidai da albasa da tafarnuwa yanda idan mutum ya sha taba ba zai zo masallaci ba shi ma to abinda malaman zamani nan suke faɗa a cikin littafin fatawa na yawa yawan malaman zamani irin tafan su fatoyin hayat kibarin ulama da fatoyin irin su bin baz da su bin uthaymin ah, da sauransu abinda suke faɗa shine cewa ai illar da ke cikin albasa da tafarnuwa da kurra da duk wani abu mai wari shi ma yana cikin taba domin idan mutum ya sha taba in dai bai kusar da warin daga bakinsa ba in ya zo ya tsaya a sahu warin taban nan zai rinka damun wanda suke kusa da shi saboda haka suka ce shi ma in dai har ya sha taba lokacin sallah yayi kada ya kusanci masallaci ya zauna a gida yayi sallah har sai warin ya tafi har sai warin ya tafi sannan ya zo yayi sallah sannan daga cikin matsalolin da suka zo a cikin a wannan hadith din shine matsalar akwai wannan hadith din ya nuna mana wata ka'ida daga cikin ka'idodin musulunci guda biyar akwai ka'idodi na musulunci wanda dukkan malamai sun haɗu a kansu ka'ida ta farko shine al'umuru bi maqasidiha dukkan wani al'amari ana gina shi ne akan manufarsa sai ka nemi meye manufarsa ya niyyarsa na biyu al yaqinu la yuzalu bi shakk in kana da yaqini ba ka tashi da yaqinin ka ka koma zuwa ga shakka ka'ida ta uku ad-dararu yuzal wato ba a cuta a cikin addinin musulunci ba a ba a tabbatar da cuta in ko ina aka samu cuta kawai da ita ake ko da mutum ɗaya ne zai cutar za ta same shi kawai da ita ake yi na hudu almashakka tajlibu taysir in tsanani ya zo to tsananin yana lallaita a samu sauki dukkan abin da zai tsananta ma bayan Allah ya kawo musu takura to shari'a ta kawo musu sauki shi yasa aka yi ruksa ta idan mutum ya kasa in mutum ya rasa abin da zai ci yana jin tsoron mutuwa ba abin da zai ci sai alhanzir sai ya ci naman alhanzir ka'ida ta biyar al'ada muhakkama ana aiki da ana yin amfa ana aiki da al'ada wajen da nasi na shari'a bai zo ba idan al'amarin an mai da shi ya zuwa ga abin da mutane suka saba yi shine wato ana hukunta al'ada a wurare wanda yake malamai kuma sun yi bayanin su to wannan hadisin dalili ne akan ka'ida ta uku da wanda take cewa ad-dararu yuzal dan kaga wannan dalilin wannan hukuncin saboda kada a cuci kada a cuci mutane kada a cuci bayin Allah kaga dai shi wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa akwai wanda yake shi ba abin da yake so a ce irin za a yi masa kwaɗan zogale ko rama hmm, ko lansir shi yana ganin wannan kuɗin bai yi ba in ba sa albasa ba saboda haka cika wato wannan shine cika makin jin daɗin sa ya zama to an sa masa albasa to kaga jin daɗin sa wannan halal ne Allah ya halatta masa daɗaɗan abubuwa ya ci ya take daga cikin daɗaɗan abubuwa da Allah ya halatta masa to amma in ya ci wannan cin nasa da zai yi ya zama to bai cuci dan uwansa ba cin nasa da zai yi bai cuci dan uwansa ba shi yasa sai aka ce to ya je ya ji, amma ya zauna a gida kar ya zo inda zai cuci mutane kar ya zo masallaci domin dole mutane za su zo dole zai haɗu da mutane amma gidansa kuwa sai wanda ya ga dama ya zo wajensa amma a masallaci ne dole zai haɗu da mutane zai cuce su don haka kuma ka'idar musulunci a barar yuzal don haka kar ya zo masallaci wannan ka'idar shi zai nuna mana yadda addinin musulunci yake duban wato maslaha yanzu kaga alal misali mutane suna cewa idan mu musulmi mun ce mata su sanya hijabi kada su bayyana tsiraicinsu sai ce ai dan me mace tana da yancin ta tafi yadda take so kwarai da gaske mace tana da yancin ta tafi tsirara amma ni kuma ina da yancin kan na ganta tana da yanci tana da haƙƙi ne ta haka ni kuma haƙƙi na ne kan na ganta saboda haka in za ta tafi tsirara ta je ta tafi tsirara inda ni ba zan ganta ba a inda duk wanda baya so ya ganta ba zai ganta ba saboda alƙa'ida shine a yuzal in dai za a cuci wani to shari'a za ta shiga ta hana a cuce shi ko da mutum ɗaya ne kuwa to shi yasa shine hikimar da aka sanya hatta ahlul dhimma hatta kafiran mata in suka zo cikin musulmi aka ce musu sai sun tsare tsiraicin su saboda kada su cuci ƴan uwansu kada su cuci musulmin da suke tare da su Hmm? ai ba wai ana ana ba ana lizumta musu bin shari'ar Allah bane kafiri yaushe zaka lizumta musu bin shari'ar Allah farko abin da ake so yayi yayi imani tukuna amma saboda a tsare wato kar a tsare cuta ga daga musulmi daga sauran mutane wanda ba su yi ba sa dada za a je a cuce su to su ne ya si ne yasa aka ce ita ma wannan ta kare kanta ta kare tsaraicinta yadda ba ta cuci waɗansu ba wannan haka ka'idar musulunci take a ka'idar abdurar ruzal na sa da masail da dama wanda zai nuna mana za mu fahimci yaya musulunci yake duban al'amura wajen shari'a abin da yake kawo barna da abin da yake kawo gyara a sannan wannan hadithin a ya bayyana cewar in za a zo masallaci ne mutum ba zai ci a waɗannan ba zai amfani da waɗannan abubuwan masu wari ba to idan har ya zamanto cewar ya ci ya zamanto zai iya wato in ya zamanto akwai abin da zai iya yi ya zamanto ya ci albasa ɗin ko ya ci tafarnuwar amma warin ya zamanto kan cewa bai bayyana ba ta hanyar ko ya cika numfari ko ya ta goge bakinsa da su makilin ko da ke ko ka goge makilin ɗin tafarnuwa ne sai ta fito watakila in bayan ka goge bakinka da makilin ka ci ka numfari zai dan rage akwai wani abu wanda yake zai yi kamar ya haka din ya amfani da makilin ne ci a ka numfari da sauransu abin da nassi ya zo na shari'a shine mutum ya dafa ta maza a sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa ya ayyuhan nas innakum latakuluna shajaratayn ma arahuma illa khabithatayn yace kuna cin waɗansu tsiro guda biyu kuma ni ina ganin su miyagun tsiro miyagun abubuwa ne da tafarnuwa da albasa kuma ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji warin wannan a wajen wani mutum yana sa a kore shi a fitar da shi daga masallaci a kai shi can a. duk wanda ya je masallaci duk wanda ya je madina ya san nisa tsakanin baqi'a da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wajen rabin kilo ne ko dai a ce wajen mita 200 dai kai za a ce ba rabin kilo ba tafiya dai tafiya ce can za a je a kai shi ba ma za a kai shi ma ba ma harabar masallaci za a ajiye shi ba ba a ce ma wato in ka ci ka zo ka tsaya a harabar masallaci ka koyi da liman ba domin harabar masallaci yayi kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakiya yake kuransu shi yasa ma malamai suka ce bai halatta wanda ya ci tafarnuwa ya zo masallaci ya ce zai sallah a haraba ba ya zauna a gida aka ce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi korar wanda yake da wannan warin ba fitar da shi daga masallacin yake ba bakiya yake sawa a kai shi to sai sayyidina Umar yake cewa in ɗayan ku ya zamanto labudda sai ya ci to ku kashe warin nasu da kyakkyawar dahuwa wato ba dahuwa sama sama ba ba wai dahuwar bashi mamaki ba ku dafa ta sosai yadda zai zama warin ya tafi wanda haka yana faruwa musamman ga albasa in ka dafa ta sosai warin zai tafi amma ba irin akwai nau'in albasa da sai ka yi da gaske sannan warin ta zai tafi almuhim in dai kai in dai ka dafa ya zama tukan cewa warin zai tafi musamman kuma idan ka zo ka yi amfani da asuwaki da kamar irin suka numfari to wannan babu laifi tunda dama al ya yaduru ma al wujudan wa adama dukkan wani hukunci in aka sami illarsa yana nan in babu illarsa shi ma baya nan illar hukuncin warin ya kasance tare da kai yayin da zaka zo masallaci in akwai shi ba za ka zo masallaci ba in babu shi ka zo masallaci abu na na kenan abu na biyar ko na shida shine wannan hukuncin ya banta da zuwa masallaci ne ko kuwa har zuwa kasuwa ma tunda kasuwa ma wajen taron jama'a ne ne aka ce a ana maganar wajen taron jama'a da yake a suna da zaɓa wajen taron jama'a wajen taro na ibada wanda yake musulmi suna zuwa mala'iku ma suna halarta kamar taron kamar taron sallah kenan kamar kuma majalisin ilimi in za a zo karatu a masallatai ko ma ba a masallatai ba ko da a gida ne ko kuma wani mitin da za a yi na musulmi ko wani mitin da za a yi na mutane wanda yake tilas zai su zauna tare da su amma kamar kasuwa in ka je kasuwa ka zo kusa da wani ka je yana warin tafarnuwa sai ka bar shi kai tafiyar ka ka kyale shi amma in zama kuke wajen mitin ba yadda za a yi ka tashi daga mitin din yana magana kana jin kamar za ka yi kamar za ka yi amai amma ba yadda za ka yi to kaga in ya haka ya cuce ka dan haka wannan hukuncin ba wai kawai masallaci ne mutum in ya ci tafarnuwa ba zai je ba hatta duk wajen wani taro wanda dole ne mutane su zauna tare da shi bai halatta ya je ba kamar yadda zahirin hadisin ya zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga cikin abubuwan da aka hana a yi idan mutum ya ci wannan in mutum ya ci tafarnuwa ko albasa ba wai kawai ya zo masallaci ba ko ya je taron jama'a haka zalika idan zai yi karatun alkur'ani kada ya ci tafarnuwa ko albasa ya zo ya zauna karatun alkur'ani an ruwaito wannan daga sayyidina Umar babu hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan muka kula ai illar hadisin ta sa za a yi haka musamman akwai hadisi na sayyidina Ali radiyallahu anhu da yake cewa idan musulmi ya tashi zai yi sallah mala'ika zai zo ya tsaya a bayansa yana karatun alkur'ani mala'ika yana ƙara matsowa saboda jin daɗin karatun alkur'ani har sai mala'ikan ya zo ya haɗa bakinsa da bakin mai karatun alkur'anin nan yadda duk wani lafazi da ya karanta na alkur'ani sai ya fada cikin mala'ika din don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aswaki kada ku rinka cutar mala'iku da warin bakin saboda haka kaga idan mutum zai karanta alkur'ani tunda an ce ga abin da yake faruwa yayin da kake karatun alkur'ani mala'ika ne yake zuwa yake cafe karatun yake cafe lafuzan alkur'ani na ka san shafin nan albarkarsa ta isa duk lokacin da zaka zo ka karatun alkur'ani abin da yake faruwa kenan mala'ika na tare da kai ba ma abinda har abinda kake fitar da shi kake lafazi da shi saboda albarkarsa mala'ikan baya bari ya tafi ya tafi banza bakinsa yake sawa ya rinka fadawa cikin jikinsa yawun da kake fitarwa da numfashin da kake fitarwa na lafazin alkur'ani saboda albarkarsa mala'ika cafe shi yake yi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abinda mala'ika din da yake yi kuma haka su mala'iku ba sa saba ma Allah wajen abinda Allah ya ce musu su wannan shine wazifarsu in aka ba su wazifa abin suke yi kenan in aka ce su wannan abin abin za su ta yi kenan iya rayuwarsu to shi wannan Allah abin ya ce masa yi kenan to kai kuma da ka zo kake cutarsa da warin baki kuma fa ka kana cutar mutum kana cutar halittar Allah kuma ka'ida ce cutar yuzal hatta ga wanda ba Allah hatta ba ga mutane ba hatta sauran halittar su ma suna da haƙƙin karka cuce su mala'ika ma ba ka cuce shi ba saboda haka sai Umar yake cewa idan mutum zai karatun alkur'ani ma bai kamata ya ci albasa ko tafarnuwa ko kurras ba kuma bisa yadda malamai suka a wannan zamani ko sigari kaga duk mutumin da yake son barin sigari ya aiki da wannan hadisin shi zai taimaka masa domin wanda ya saba cewa kusan duk awa daya kusan duk awa daya sai ya karya abin sai ya kunna tsinke idan ya zamanto cewa lokacin sallah ya yi tilas yana so kuma tilas ya bari ba ya matsa ma kansa kar ya sha a lokacin sallah din to kaga a hankali ka wannan tare da kuma azumin watan ramadan eh, kaga wannan wani horo ne zai ma kansa yanda yake zai iya samu cikin sauki ya barta hikima kenan ta addinin musulunci kamar yadda ake lokacin da ake so a bar mutane a hana mutane shan giya aka dauke su a hankali hankali aka ce su daina shanta lokacin sallah sai da tukuna ya zamanto kan cewa ma ba su damu za su shata din sai can tsakar dare hmm? ko kuma lokacin da suke gani tsakanin da sallah dai lokaci ne mai tsawo to in har ya zamanto za su iya barinta a waɗansu lokacai to me zai hana su barta gabaki ɗaya hmm? in dai har mutum ya samu ƙarfin azimar da zai barta lokacin da zai je sallah to wannan me zai ba abin da zai hana shi kuwa ya wayi gari ya ce gabaki ɗaya ma ya daina aljihunsa ya huta hmm? da idan ya zamanto cewar abin nan baya iya ba a iya abin nan shan shayi da madara a gida saboda kudin sigari ta shanye kudin madara yanzu shikenan budget din gida sai ya canza kaga shikenan sai a rinka shan madara sai a rinka shan shayi da madara kaga ya taimaki kansa ya taimaki iyalinsa ya kara ma kansa lada na'am وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر انه كان لا يسال بن عبد الله imam malik ya ryayyato daga abdulrahman ibn al-mujabbar abdulrahman ibn al-mujabbar suna abdulrahman ibn abdulrahman ibn umar ibn al-khabab ana ce masa al-mujabbar ko ibn al-mujabbar saboda lokacin da aka haife saboda ya karye yana yaro sai aka ɗora shi yasa ake ce masa al-mujabbar wato wanda aka ɗora. an salim ibn an salim ibn abdullah daga salim ibn abdullah ibn umar mun yi tarjamar sa daga yana daga cikin fuqaha us dan abdullah ibn umar ibn al-khattab idan al insan idan ya ga mutum yughatti fahu yana rufe bakinsa hmm. a ah, okay ba mi ba mi masu karatun ajurumiya ba mu zo wajen ba ko al-alif alamatul raf'i da alif to shikenan wanda suke karatun ajurumiya in suka zance su kawo shahid wa huwa yusalli in ya ga mutum ya rufe bakinsa alhali yana sallah wato yayi yayi amawali ya rufe bakinsa at-talassum abin al-mulassamun mutum ya rufe bakinsa kamar yadda kamar yadda sarakuna suke yi da masu mulki yadda za su rufe bakinsu da amawali mm. to in ya ga mutum yayi haka a cikin sallah wa huwa yusalli alhali yana sallah mm, jabada thawb an fihi sai ya fincike tufar da ya rufe bakin da shi jabadan shadidan da ƙarfin gaske hatta yanzi'ahu an fi hatta ya fitar da shi daga bakin nasa a idan ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya rufe bakinsa in ma dai al'ada akwai mutane masu wannan al'adar kamar al-mulassamun mutanen babas mutanen murtaniya nan da arewacin nijar su a wajen su abin kunya ne a ga bakin mutum a ga bakin namiji abin kunya ne saboda haka ko abinci zai ci sai dai ya rinka tsagawa yana noma ba za ka gani ba da fi al'ada ko wanda mutane da irin al'adar su haka suke almulattamun haka za ka gan su irin kuna ganin su yan Nijar ai asalin yan barbas kenan bare bari ba bare bari ba barbar to waɗannan zai iya mutu zai rufe bakinsa saboda al'ada ko kuma kamar mu nan a ce saboda sarauta amma mu alhamdulillah mu da yake sarautar mu akwai dan gurgubin tasirin musulunci in dai sarki sarki ko da ya rufe bakinsa in zai yi sallah yana cire amawalin sa baya sallah da amawalin a rufe bakinsa a rufe baya sallah haka ko da ya shigo masallaci a za a ga sarki ya shigo masallaci a haka in za a yi sallah sai ya sai ya sauke amawalin daga bakinsa ko kuma yana yi ne ko kuma mutum ya haka saboda ya ka wato ya tare warin bakinsa shi yasa ma imam mali ya kawo wannan ma'ana ta uku shi yasa imam mali ya kawo shi anan cewa karkace tunda na ci wannan to ba zan fawwata ma kaina fa'idar yin sallah a cikin masallaci ba bari in je sai in lulluɓa bakin na an ana sallah saboda haka na tare warin to in kai haka ka zo da sabon sunna ka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin haka shi yasa su salaf in sun ga mutum ya haka sai su hana shi to wannan hadith din ya nuna mana kenan cewar koda da akwai in dai in mutum ya ci wannan in dai mutum bakinsa akwai wari din to ya kauda warin ta hanyar da shari'a ta yadda da shi shine ta hanyar aswaki in ba zai iya kauda shi ba saboda abin da shine ya sabbaba kamar ya ci tafarnuwa din to ya zauna a gida in ko ba haka in kuwa in ko ba haka ba to kare ce zai san zai amfani da tufa ko hankici ya daura bakinsa ko ya ya rawani ya amawali ya daura bakinsa kuma wannan hadisin ya nuna mana abin da salaf suke akai na amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga munkari ya gyara shi da hannunsa kamar shi salim matsayinsa a cikin al'umma irin wannan matsayi ne babban malami ne fitacce idan ya zo ya ga mutane suna idan ya zo ya ga mutane a haka a cikin sallah sai ya fusga da ƙarfi kamar yadda da za a ga malamai suke kamar abin nan malam garba na tudun nufa Allah ya ji kansa mahaifin malam Ibrahim Abubakar Ramadan da in dai asuba in dai aka yi kiran fari na sallah asuba duk dan unguwar na zai fito da bulala sai dai ka ji kawai ana tsaula maka bulala da asuba kowaye kai ko magidanci ne ko yaro ne ko babba ne lokacin sallah ya tashi ka tafi masallaci da bulala kawai zaka ji ana tashin ka haka yake duk unguwan nan zai karaɗe yana yawo yana biya tashin mutane daga daga bacci haka malamai suka kasance saboda matsayin su ya kai a cikin al'umma suna da karfin su amma wani idan ya je yayi sai a kaure da kokawa to idan kai irin in baka kai wannan matsayin ba ka ce zaka yi amfani da karfin hannunka ka za zaka yi inkarin munkari kai da baki ka ce malam bai malam ka karfa bakinka a cikin sallah ba sunna ka saba ma sunna in kai haka hmm? tunda idan kai ba ka da matsayin da zai sa a ga kan cewa kai ka cancanci kai wannan a saurara maka wani idan ya ba za a saurara masa ba hmm? sai ai kokawa to kuma sharadin inkarin munkari ba a inkarin munkari in zai kai zuwa ga wani munkarin kamar sa ko wanda ya fi shi to kaga in kai inkarin munkari aka zo kuma aka bage da kokawa ita kanta kokawar ai munkari ce saboda ka gyaran naka bai yi ba to amma in wannan tunda zaka iya yin wani shine ka hana da baki in har ka kasa hanawa da baki din saboda rauni baka da karfin zuciyar to sai ka ki a cikin zuciyarka wa zalika wa zalika iman shine mafi raunin imani Allah ya kiyashe mu da mafi raunin imani akalla dai ya kamata mutum ya dan ya yayi magana to wannan ya nuna mana kaga yadda salaf suke in suka ga abu ba daidai ba gyara shi suke yi da al'ummar mu ta da al'ummar mu ta dabi'antu da wannan dabi'a ba yadda za a yi ka ga dattijo a cikin unguwa ya fito wani babba a cikin unguwa ya fito ya ga yara suna bar ko babu ɗansa a ciki lokacin sallah yana tafiya masallaci ya kyale su su ba suna ganin wani ya fito za a ga kowa ya gudu ya san cewar ba za a kyale su ba amma yanzu aka zo ba a damu da wannan ba sai ka zo ka wuce ka ga mutum yana ka ga saurayi da budurwa sun tsaya suna hirace-hirace a mota suna ma waɗansu abubuwa wanda ba su dace ba a cikin mutane Hmm? amma sai kowa ya zo ya wuce ba ruwansa to wannan abin shine yake kawo barna a cikin al'umma wannan abin shine yake kawo fushin Allah a cikin al'umma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suka ga munkari sannan ba su gyara ba su hana shi ba to lallai lokaci ya kusa da Allah zai sauko musu da azabar za ta game su baki ɗayan su da wanda ya inda wanda bai ba kowa da kowa Allah madaukakin sarki ya azabtar da shi saboda haka lalle in muna son mu gyata tsakanin mu ga Allah ya kamata mu dawo da wannan al'adar ya kamata mu dawo da wannan abin nan kyakkyawan aikin in ka ga munkari in ba za ka gyara da hannunka ba ka gyara da bakinka kai magana alal akalla kai magana hmm. to wannan sune hadis maza imam malik ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kawo mana wani abu wanda zai fassara mana wani janibi na hadisin shine cewar kada ka ɗauki kada ka ba mu hadisin mummunan fassara ka ce tunda an ce idan mutum zai zo sallah da wari a bakinsa in lokacin sallah ya yi da wari a bakinsa kada ya zo masallaci to kar ya ce bari in zo masallaci in ana sallah sai in rufe bakina dan kar in abin mutane kar ya zamanto sun ji warin imam malik ya kawo mana yadda salim magana aikin salim ibn abdullahi ibn umar da yake nuna cewa ba a yin haka yin haka saba sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka dama imam malik yake fassara hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nusus na amal ahlul madina abinda ake nufi da amal ahlul madina abinda malaman madina suke akai irin su su salim din wayannan su ne fitattun malaman madina alfuqaha usaba irin su salim din da sauransu da su da makamantansu su ne abinda suka tabbatar suka nuna kan cewa wannan shine sunna ko da ba a samu nassi riwaya da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma malik yana gina mazhabarsa akan sallama ma wannan nus wannan wannan riwayar da suka kawo suka tabbatar da kan cewa wannan shine aiki wanda yake na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ka kamar wannan ba lalle ka samu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a rufe baki ana sallah ba amma aikin Salih ibn Abdullahi ibn Umar ya nuna cewar sunna wadda take malamai suke akai shine kar mutum ya in zai yi sallah ya rufe bakinsa ah, sai yanzu shi mun gama da a ah, karshen lokacin sallah darasi mai zuwa Allah ya kai mu a ah, sati mai zuwa za mu shiga kitabu tahara to yanzu ne za mu koma baya mu soma alwala da yanzu da duk abinda muka yi mu san lokacin sallar tukuna da shin ma za mu zo mu sallar ko za mu zo mu sallar a jama'a ko ba za mu zo mu sallar ba to mun san wannan sanin sai mu zo mu so mata din ya zani alwala haka tartibin yanda imam malik ya shimfida littafin sa yake Allah ya ji kansa ya ba mu albarkacin ilimin sa da ya rubuta da ya rubuta shi a cikin wannan littafin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad saboda kurewar lokaci an so da tambayoyin da zamu amsa a gurguje guda uku ne kawai na'am بسم الله الحمد tambaya shine kamar mutumin wai da yake da cutar warin baki ko warin kashi wannan tambaya ce mai kyau illar idan muka duba illar ita ma tana cikin nan amma idan aka ce masa gabaki ɗaya ba zai zo sallah ba to kaga wannan ai akwai mashakka babba a cikinsa an haramta masa alkhairi mai yawa kan abin da yake ba shi da iko a kai to amma wannan cutar tasa ana iya rage ta warin bakin ana iya rage shi musamman lokacin da zai za a zo sallah shi sai ya zamanto lalle ne a kanta, yayin da zai zo sallah ya yi amfani da turarurruka da za su tafi da wannan warin na jikinsa ya amfani da ya goge bakinsa da makilin koyaushe zai tafi sallah domin ya tafi da warin bakin nasa ya rinka amfani da abubuwa da suke tafi da warin bakin kamar irin su tafarnuwa kamar ko cincin gamma ko kuma dai waɗansu abubuwa wanda yake yanzu ana yin su wanda akwai wanda mutum zai fesa ma a cikin bakinsa haka wani kamar abin nan abin nan ne suke yi wanda akan fesa a cikin bakin tuci suna abin nan magunguna wanda ake sayarwa a famasi mutum ya ɗauki dukkan matakai na wato ya rage wannan warin na bakinsa da na jikinsa amma ba yadda za a yi ya ce ai tunda Allah ya tako masa wannan larurar sai ya ki abin nan sai ya je masallaci da haka sai cuci mutane muna ganin wannan matar ita ga baki ɗaya rayuwar ta aka haramta mata zuwa masallacin masallaci mai alfarma wanda sayyidina Umar ya hana ta zuwa ta shiga cikin ta rinka yin tawafi saboda lalurar take da ita ta rashin lafiya kuma abin wanda yake ba ita ta kanta ba daga Allah ne amma saboda zai kai ya zuwa ga cutar mutane aka ce mata ta daina zuwa ta daina fitowa cikin jama'a to wannan mutum zaka iya cewa ai mace ce ita dole ne ta zauna a gida amma namiji akwai abin da ya sa dole shiga cikin jama'a da haka sai ya kyakkyawan tanadi in ta tasa zai iya kawar da ita ko musamman larura irin wannan in ma ba zai iya kawar da ita gabaki ɗaya ba zai iya rage ta daga wajen daga ɗari bisa ɗari ta dawo kamar bai fi goma bisa ɗari ba na'am hmm, ba san wani nasi daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa <clears throat> wuta ba za ta kona su ba akwai mutane wanda yake wuta ba za ta kona su ba bal abinda ma yake nunawa akasin wannan shine ya tabbata tunda mazan Allah Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an nasu wal hijara wutar jahannama makamashinta shine wuta da duwa mutane da duwatsu sauraka mutane aka ce don haka mutane jinsin makamashin wuta ne za su ƙonu a cikin ta mata makamashi sauraka ta za a ce ga waɗansu mutane wanda yake ba za ta ƙona su ba wuta ba ta ƙona su babu wani nafi da ya nuna wannan amma kasancewar wani allah maɗaukakin sarki ya karrama shi hmm, da wata karama domin muna tabbatar da karamatul auliya tana daga cikin abubuwa wanda yake sun tabbata cewa bayan Allah salihai akwai wanda Allah madaukakin sarki yake ba su karama ya keta musu al'ada abinda aka san hukuncin al'ada ne Allah ya kawar da hukuncin al'ada ya tabbatar da aka sunsa gare su hmm, kamar yadda sahabbai suka tafiya akan ruwa akan teku akan akan kogi hmm, ba su nutse a ciki ba suka tafiya akan kogi kamar yadda Khalid bin Walid ya sha dafi dafi da yake kashewa amma ya bismillah ya sha kuma bai kashe shi ba wannan karama ce saboda haka akwai za a iya samu daga cikin bayan Allah wanda yake zai zama tukan cewa Allah ya ba shi wannan karamar wuta ba za ta kona shi ba amma a ce kamar yadda mu ake cewa a cikin al'ummar cewa dukkan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta ba ta kona shi sharu ne sharu kauri kauri to wannan babu wani abu wanda yake ya nuna haka kuma yin wannan abu ne wanda yake mu ne muke faɗan a cikin nan wajen sauran sharifai na waɗansu wurare su ban san da wannan ba akwai wani abokina sharifi ne sosai ya nuna min ya nuna min jerin gwanan iyayensa da kakanninsa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin takarda wadda takardar wato duniya yadda ake tabbatar da sharifta a duniya a yanzu yadda su sharifan a iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanannu ne inda suka fi yawa a ƙasar yaman da ƙasar jordan da ƙasar morocco can ne suka je suka samu mulki a can suka samu tabbata a can don haka a nan wajen lokacin da suke mulki suka tabbatar da diwani yadda za a tabbatar da cewa wane jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin aka tabbatar da cewa wane jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba wafa shi ke dan ba ka zama to jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hukunce hukunce ba za ka ci sadaka ba in aka tashi rabon zakka ban da kai in aka tashi rabon zakka ban da kai mu kuma za ga an tafi ana a bani darajar kakana eh, to su to ɗaya daga abinda suka yi in aka kawo silsilar idan mutum zai faɗi iyayensa har yadda ya sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko inda za a yi sai a kai ta Yaman in aka kai ta Yaman akwai zuriyar sarakunan Yaman din wanda yan communist suka yi musu ku su ne suna nan akwai malamai na nasaba su za su ɗauka su bibi har su gano su ce a ashe wani da wani aiko mun san wani suna haduwa da shi shikenan sun tabbatar da wannan nasabar sai su buga stamp sai a kai jordan jordan yan uwan sarkin sarkin jordan abdullah bin hussein su ma nan wajen sai su je wata da watanni take fa takardar abin bincika wajen malaman nasaba in su ma suka tabbatar cewa nasabar gaskiya ce sai su buga stamp daga nan sai a je a kai ta morocco to shi wannan abokin nawa an buga masa ta yaman an buga masa ta jordan sauran ta morocco ce bata dawo ba amma yana da kwafi din wannan har ya nuna min na gani shi nake ba shi labari nake cewa kaga mu ko irin ku irin ku a wajen mu cewa ake wuta ba ta cin su kuma haka kuke a nan wajen kuke a su ba san wannan ba <laughs> su ba san wannan ba ko duk in suka in suka sa su a cikin wuta kona su take yi saboda haka mu ne dai a nan wajen kawai ake faɗa sai dai kuma za a ce wata karama ce da Allah ya bama sharifan Najeriya banda waɗansu sharifan wanda yake kana haka ka ka an kayar da shi inda babu nansi ba san Najeriya ba da a cikin nansi wanda yake tabbatar da shi almuhim a shahid wannan abin kada mutum ya rinka daukan tatsuniyoyi ya zo ya sanya su a cikin addini idan wani ɗayan mutum ya to wannan abin ya tabbata da shi wuta ba ta kona shi hmm, wannan ba za ka yi inkari ba sai ka ce wannan ja'iz ya zamanto haka karamatul auliya abinda mizanin ka shine idan mutumin yana kan yana kan salaha salaha bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a bisa tafarkin sunna to kasancewa cewa wannan karama ce daga Allah in ku shedani ne in ku shedani ne ba a ganin sa a wajen ba a ganin sa a wajen sallah sai dai takama yake yi kan cewa ai shi yana da darajar kakansa amma ko sallah baya yi to wannan istidraji ne shedan ne ka Allah ne madaukakin sarki ne ya kyale shedan ya je ya ja shi aka yi masa sakin ta aka masa daurin ta aka masa sakin talala domin Allah madaukakin sarki daga baya ya kama shi sallah a gidan kirista idan wajen da mutum zai yi sallah yana da tsarki kuma babu alamar cross a wajen babu hotuna a cikin ɗakin wanda suke a kakkafe a wajen babu laifi sai mutum ya yi sallah a wajen ba abin da ya hana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun shiga cikin coci a sham suka ciccire dukkan irin waɗannan mutumin-tumin da gumakan da suke ciki suke sallah a ciki saboda haka babu laifi a yi sai dai idan wajen bauta ne kanisa coci in yana nan a matsayin cocin sa mutum ba zai shiga ciki sallah a wajen ba amma in da coci ne yanzu aka rusa shi da zama coci ginin za a iya amfani da shi in a gyara shi da yake za a iya yin sallah a ciki ballantana ma kuma gidansu inda ya zama ya cika sharuɗai na cewa babu najasa ba kuma a bayan wani kabari yake ba wanda yake ake nema a girmama ba kuma cross da sauransu to allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk